Ganin irin yawan hare-haren da ake kaiwa wasu al'umma da kuma sace mutane da ake akan hanyoyin birnin gwari ya sa ƙungiyar direbobi masu zaman kansu wato NURTW ta ce tana duba yiwuwar dakatar da zirga-zirga a hanyar birnin gwari tun da ana hallaka mata mambobi. Alhaji Alhassan Haruna 313 shine shugaban kungiyar direbobin ta NURTW a shiyar Arewa maso yammacin Najeriya kuma shine ke shugabancin kungiyar a jihar Kaduna. Gaskiyar magana magana satan mutane da ake yi ba mai iya gaya maka adadin wanda ake sata gaskiya ne domin kusan kullum tsakanin birnin gwari zuwa huntuwa can sai an ɗauki mutum to mutane har abin ya kai ga sun dawo suna ganin wanda ma zai je ɗan dume sai dawo ta hanyar kaduna don yana ga yafi mai sauki don ya tsira da rayuwar shi to ita kuma ma wannan hanyar na kaduna yanzu ita ma sun dawo sun rufe ba dare ba rana a koda sai dai a kira mu a waya a ce an ɗauki mutum biyu an ɗauki biyar watan bawas ne ma irin mai mutum goma sha takwas in ta zo a cike duk a sauke su a kora su a je kuma ana kiran ana neman kuɗin fansa mai yawa abun ya kai la haula ne jama'a a nan cikin garin birnin gwara aka fito aka ce amma dakatar da aiki duk da muna kan hanyar yin haka idan har muka ga cewa koke-koken nan da muke ta yi gwamnati bata ɗauki matakin dakile wannan abin da ake wa al'umma ba gaskiya membobin muna rasa su ta hanyar rasa ransu dukiyoyinmu da fasinjoji abokan tahiyar wasu ma ba su fitowa bare direba iya iya zuwa neman abinci to wannan zai sa in muka gawa bai kare ba za mu ɗauki matakin da za mu tsaya cak har sai mun ga abin da gwamnati ta yi. hanyar birnin gwarin dai ta zama kamar wani tarkon mutuwa ganin yadda ake yawan sace mutane ga kuma yawan hauhawar har-haren da ake samu a yankunan birnin gwarin da ya sa manyan hafsoshin tsaron tare da Najeriya ke ta kai ziyara tare da ikirarin cewa za su kawo ƙarshen dukkanin tashe-tashen hankulan da ake samu a yankin birnin gwari. Ko da ke dai Alhaji Alhassan Haruna Tiriwantirin da dan asalin birnin gwarin ne ya ce a gaskiyar magana su 'yan birnin gwarin ba su fa gani a kasa ba. Ba ziyarar ne tafi damun mu ba abin da ya dame mu muna so mu gani ne a kasa Domin a yanzu in babban sufetu janar ya zo ya koma kuma ba a fasa ɗaukan mutane ba ai kaga tsuguna ba ta kare ba to duk da shi ma shugaban rundunar sojan najeriya ya zo gaskiya mun ji daɗin zuwan shi dan ya nuna ya damu da cewa wannan wurin akwai al'umma kuma tana cikin wani hali amma babban abin da ya dame mu a ɗauki matakin kawo ƙarshen mutanen nan tunda sun maida abin nan kamar kasuwanci ba dare ba rana domin duk wani kasuwanci da ya shafi arewa maso yamman nan da arewa maso gabas da masu zuwa Legas kusan Naija makauta da duk sauransu ya durkushe saboda wannan hali da wa'annan bayan Allah suka zo suka saka jama'a ciki. To kowace hanya ce za a bi wajen kawo ƙarshen sace-sacen mutane da hare-haren da ake samu a wasu yankuna a wannan ƙasa? manjo ya haya shinko ya ɗaya ne daga cikin masu fashin baki akan harkokin tsaro. Satan mutane kashe-kashe da kone-konen ƙauyukan nan ya faro tun wajejen bangaren jihar zamfara ne gwamnati ta yi sakaci a gaskiya da al'amura suke faruwa a lokacin da mai girma shugaban kasa je kaddamar da wani bariki a zamfara kuma da aikin atisaye na sojoji mutane za su dauka cewa daga wannan lokaci abin za su yi sauki amma sai suka ta'azzara wato daga irin sakacin shine duk inda ake cewa ana yaƙi da ta'addanci to dole ne kamar yadda yaƙi yake ne ko a musulunce in ka duba duk inda aka ce an ci da yaƙi akan so a kafa gari a wurin ko a samar da shugabanci ya zamanto ba a tafi an saki wannan wuri ba don wanda ka mamaye shi ka karɓi wannan wuri a wurin sa zai fada zai nuna ma kuma yana nan to abin da yake faruwa kenan sojojin mu da yan sanda da sauran jami'an tsaro suna kokari amma da zaran sun bada baya ga ci gaban da aka samu su kuma in can za su je su kare shiri su dawo su sake tabbatar da cewa suna nan jan haushin irin wancan tara da aka yi musu na farko shi zai sa su ma ci karan su babu wannan karan su kara huce haushin su akan jama'a irin inda kuna gani kamar an shawo kan kanmu to ga mu mun dawo gwamnatin ta zo ta yi abin da za ta yi ta yaya za a iya kawo ƙarshen waɗannan hare-hare da sace-sacen mutane baccin horo kayan aiki da yawan jami'an tsaro akwai tsare-tsare cikin tsare-tsaren nan shine hada tsugunan da su jami'an tsaro a irin waɗannan wurare an san bariki dama ya kasance a bayan gari to tun da gari ya ci musu a sake ta da su ana mai da su cikin dazuzzukan nan musamman ko da bariki ne na zama kawai ba wai ma a ce an kai sojoji don su tabbatar da tsaro a wurin ba su waɗanda suke irin wannan ta'addanci saboda kazar-kazar din da ake a wannan wurin ba zai musu daɗi ba za su kasance cikin fargaba dole za su rika karawa gaba haka a kora su sace-sacen mutane da nufin karban kuɗin fansa da hare-haren hallaka mutane a yankin birnin gwari dai na ta faman hauhawa a cikin waɗannan 'yan makonni duk ko dai yake gwamnatin tarayyar Najeriya ta kaddamar da wata sabuwar bataliyar sojan da ta ce za ta yi fito na fito da waɗannan tsagiru. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.